sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da rahotanni a kan taron da zauren murya Amurka ya yi wanda ya saba gudanarwa wata-wata da mayar da hankali a karo na biyu kan maudu'in nemo mafita ga matsalolin da aka fuskanta. bayan gudanar da zanga-zangar NSAS. Bayan nan kuma Ibrahim ka almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyin ku Muna kuma ɗauke da labaran wasanni, to amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar haɗin kan Afirka ta AU ta naɗa manyan wakilai uku don shiga tsakani wajen zaman shawarwarin warware rikicin sojan da ake yi a yankin Tigray da ke Habasha. Shugaban ƙungiyar ta AU, shugaba Cyril Ramaphosa na Afirka ta Kudu, ya sanar da shugabar Habasha Sahala Work Zaude a jiya Juma'a cewa ya naɗa tsohon shugaban Mozambique Joao Kim Chisano da tsohuwar shugabar Liberia Ellen Johnson Sirleaf da tsohon shugaban afirka ta kudu Kamela Motlanthe a matsayin wakilan au na musamman da aka ɗorawa alhakin taimakawa a zaman shawarwari tsakanin bangarorin biyu don kawo ƙarshen rikicin ƙasar habasha Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar da wata sanarwa a jiya Juma'a da Marici. Yana mai na'am da naɗan ya kuma yabawa Ramaphosa kan wannan ƙoƙarin tare da miƙa tayan cikakken goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya wajen tabbatar da zaman lafiya, kwanciyar hankali da ci gaban ƙasar Habasha. Hukumomin kiwon lafiyar Sudan sun ce akwai yiwuwar sake ɗaukar matakan kulle bayan da aka samu karuwar masu kamuwa da COVID-19 a faɗin ƙasar cikin makonni hudu. Mukaddashin ministan lafiyar ƙasar Osman Abdulrahim wanda ya warke daga cutar COVID-19 kwanan nan. Ya yi kira ga 'yan ƙasar da su dinga amfani da takunkumin rufe hanci da baki su kuma kiyaye matakan kariya daga cutar don gujewa kamuwa da ita ko kuma yaɗa ta. Abdulrahim ya bayyana yanayin yadda cutar ke yaduwa ban tsoro. Makonni uku da suka wuce mun samu adadin mutane 200 da suka kamu da cutar. Makonni biyu da suka wuce adadin ya ƙaru zuwa 500. A wannan makon kuma adadin ya haura zuwa 700. abinda abdulrahim ya faɗawa manema labarai kenan a khartoum a ranar alhamis ya kuma faɗi cewa an samu rahoton mutuwar kusan mutane 100 a cibiyoyin killace masu covid-19 a watan da ya gabata kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Jami'ai a Afghanistan sun ce an harba kusan rokoki 24 da suka dira tsakiyar birnin Kabul da safiyar yau Asabar. Harin da ya yi sanadiyar kisa akalla mutane takwas tare da jakata wasu 31. Mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan kasar Tarik Aryan ya ce an harba rokokin ne daga wasu motoci biyu kuma suka sauka kan sassan babban birnin daban-daban. Ofishin jakadancin Iran da ke Kabul ya ce ɗaya daga cikin rokokin ta kusan faɗawa harabar ginin ofishin. A farkon wannan watan, 'yan bindigar kungiyar IS uku sanye da ɗamarar nakiyoyi suka afka jami'ar Kabul, inda suka kashe akalla mutane 22 galibansu ɗaliban Afghanistan ne. Jakadan Iran a Kabul shi ma yana cikin ginin ofishin jakadancin a lokacin da aka kai harin, amma ya tsira ba tare da ko zani ba. ba tare da ɓata lokaci ba wani mai magana da yawon mayakan ƙungiyar taliban ya musanta cewa ƙungiyar na da hannu a mummunan harin na yau asabar abin da ya sa ake kyautata zato kungiyar is ce ta kai farmakin sama da mutane miliyan sha biyar suka kamu da cutar coronavirus a kasashen turai abin da ya sa yankin ya zama inda cutar ta fi shafa a duniya hukumomi na fatan sabbin matakan kullum da aka sanya za su taimaka wajen shawo kan lamarin A wannan makon Faransa ta zama ƙasa a nahiyar Turai ta farko da ta zarta adadin mutum miliyan biyu da suka kamu da cutar coronavirus a cewar ƙididdigar jami'ar Johns Hopkins. Hukumomin Faransa sun ce matakan kullen da aka ɗauka na taimakawa duk da cewa har yanzu da sauran jan aiki. Ya kamata mu ci gaba da kula a cewar Gabriel Attal mai magana da yawon gwamnatin ƙasar. ya kara da cewa bai kamata mu nuna cewa an shawo kan matsalar ba har yanzu muna cikin yanayi mai tsanani a ƙasar mu har yanzu nauyi ya yi wa jami'an kiwon lafiyar mu yawa a asibitoci. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To dangane da binciken da aka ci gaba da yi kan batun zargin cin zarafi fiye da kima da ake yi wa rundunar 'yan sandan SAS a Najeriya. Zauren taron murya Amurka da aka saba gudanarwa a duk wata-wata a yau ya ji ta bakin kwamishinan 'yan sanda Bala Ciroma inda ya karin haske game da sashe-sashe da ake da shi a hukumar da kuma ire-iren ayyukansu. Daga Abuja ga hirar tasu da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu. sashen ɗan sanda an raba shi kashi-kashi kowanne yana da sashen da yake akwai wanda ke sashen gudanarwa da administration ke su gudanar da al'amuran suke akwai sashen bincike sashen bincike da zama ya nuna bincike suke yi akwai sashen da muke kira na operation su kuma ta gudanar da ayyukan mu na tabbatar da tsaro suke yi akwai sashen ma'aikata akwai sashen horarwa kamar yadda nake yin bayani a abin nufi shine galibi ba a Fahimtar wene ne dan sanda ne dan sanda ne haka mutane suka gansu in banda ba su san ko da akwai wani bambancin kayan sarki mutane ba sa fahimtar haka sabili da haka ba su san wane ne ya kamata wannan aiki ba bisa ga bayanan da muke samu akwai waɗanda su aikin su ya shafi fashi da makami akwai waɗanda suke aikin su ya shafi tsaron lafiyar mutane akwai waɗanda suke aikin da aikin su ya shafi sufurin mota lahirin gaskiya dan Najeriya yadda suke gudanar da aikin su kan aikin su ɗaya Dan sanda sanda sanda ne turanci ana cewa administrative convenience ko shi yasa aka yanka su sashi sashi akwai wanda muke kira general za ka ka samu kanka ko wani sashi akwai wanda kuma muke kira su special wanda su sun shigo dama da sana'a su na hannu akwai direbobi akwai traffic warden akwai ah, masu kula da dabbobin mu da sauran ba wani bambanci ko wani abu haka da zaki shi ya danganci na ka samu kanka ke aiki. Ah, Yallaɓai ka zo tun daga jihar Kaduna domin halartar wannan taro menene ya ja maka ra'ayi dangane da wannan batu da ya sa kai dogo tafiya zuwa wannan kama kasance na farko da ya shigo wannan zaune na farko dai sunana mark amani wanda aka fi sani da shugaban kananan kabilu na arewacin na shirin bosu Amurka bai wuce sauran kafin labarai ba sa wuce sanin duk wani abin da ke faruwa a najeriya da ma kasashen bai wuce na farko dai kamar idan sami sako na gayyata akan za a tattauna matsalolin da yake damun al'ummar Najeriya musamman ma na arewacin game da jaman tsaro 'yan sanda. To, ni na san tun da muka tashi a shekarun da mun san kamar yadda shi kwamishina yi magana mun san 'yan sanda 'yan sanda. Amma yadda aka wayi gari aka sami bangarori daban-daban wani lokaci ma su kan kansu ma 'yan sandan ma sai mu kasa ganewa suna da matsaloli kwarai da gaske gaske. sai muka zo muka lura aka kawo wurin sabubuwa kamar da wasa ne a'a zai yi ba zai yi ba wai yan sanda na jihohi ko kuwa yan sanda na al'umma to mu ba a fito an gaya mana yan sandan na gwamnati yaya suke na jihohi dan karshen ta ma akwai na karanan gwamnati to mu ba a fito an rarrabe mana su ba to sai nake ganin kamar har yanzu fa akwai sauran rina domin kamata a yi yan sandan nan to su nuna mana zahirin gaskiyar aikin dan su guje gujewa zargi ga wurin ga mutane eh, kamar yadda faɗa idan mutum in direba ne shi aikinsa direba ne zai iya kama mutum zai iya sharanta mutum in shi makaniki ne in shi kafinta ne to duk ban san da wannan ba domin waɗansu mutanen ba su san ma abin da za su yi ba tunda idan mutum bayya bangaren bincike bayya bangaren ainihin binciken masu laifi a nan fa akwai matsala. To Madalla, kamar yadda kuka ji a taron zauren tattaunawar murya Amurka wanda aka gudanar, wanda ya mayar da hankali ne kan maudu'in nemo mafita ga matsalolin da ake fuskanta bayan gudanar da zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar 'yan sandan SARS. Yayin da minista, kwamishina da wasu 'yan Najeriya sun yi muhawara a zauren murya Amurka kan batun tsaro a ƙasar. Wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton. Zanga-zangar NSASD ta bar baya da kura inda ake ta tafka muhawara a bangarorin Najeriya daban-daban kan abubuwan da suka biyo bayan lamarin. Zauren biyoyi Hausa ya ci gaba da shirya tarurruka da haɗa rahotannin wayar da kan 'yan ƙasar domin kwantar da hankulan al'umma. A yayin jawabinsa a zauren murya Amurka na yau da ya samu halarcin masu ruwa da tsaki a aikin 'yan sanda, malaman jami'o'i, matasa, masu faɗa aji da dai sauransu. Ministan ayyukan 'yan sanda Muhammad Megari Dingyadi ya ce. Wannan taro ya yi kyau da gaske domin ya ba mu dama mu saurari jama'a ra'ayoyinsu domin a kawo gyara da ci gaban ayyukan 'yan sanda a ƙasar nan. Ko shakka babu na ba mu wannan tsarin kuma muna godiya ga hukumar BOA da ta hito mana da wannan tsarin kuma insha Allah ya daina ta mana gayyace ni a irin wannan taron a shirye muke da mu zo mu saurari jama'a mu amsa tambayoyinsu kuma mu ba da gudunmawa da bayanai irin suka dace da ƙasar nan. A koda yaushe muna kira ga jama'a ƙasar nan su san cewa hukumar 'yan sanda da gaske take yi kuma a shirye aiki a koda yaushe a saurari saurari jama'a. Ibrahim garba wala shugaban kungiyar tallafawa al'umma mai takin bayar kyauta wato Gifri ya tofa nasa albarkacin bakin kamar haka. To dama babu abin da aka rasa tamkar a ce irin aiki da yan jaridu suke yi. Wannan hubasa da ah, muryar Amurka ta yi na gayyato ire-iren waɗannan mutane masu ruwa da tsaki shine ake bukata a kullum. Kusan labarai da kuke bayarwa a koyaushe idan ba a samu damar cewa su waɗannan musamman jami'an tsaro manyan su ana iya zama da su saboda su san cewa ana iya tantance wasu abubuwa da suka faɗi ko da a su amma yau gashi ga fuskokinsu ga na jama'an gari ga kuma 'yan jaridu kin ga wannan dama ce wadda tabbas za a iya sanin cewa eh ko mutum da gaske ki ko akwai dai siyasa ce take to amma dai wannan dama gaskiya mun san zai taimaka sosai saboda irin ci gaba da ake nema kenan wannan taro gaskiya ku faɗaɗa shi zance saboda fa'idan da shi ma yake da shi wa aikin da jarida da kuma amfaninsa ga al'umma gaba ɗaya a wani bangare wa mawallafin mujallar da cikawa isa mahazu darma ya yi jawabi jawabi akan taron. Wanda ya halarci wannan taron ya riga ya san cewa abubuwan da za su amfana suna da yawa saboda kowanne an tattara mutane daga bangare daban-daban kuma sun zo sun farfaɗi abubuwan da suke so su faɗi dangane da matsalolin da suke fuskanta kuma ministan harkokin 'yan sanda ga kuma kwamishinan 'yan sanda na nan garin Abuja ya yi bayanai ya mamaye da soshin tambayoyin da al'umma suka yi wurin da kuma wani abun da ya kamata su dauki mataki ko su binciko su gano duk kuma sun je tunan abin sun ɗauka kuma sun tafi sun sha alwashin za su magance matsalar da yadda Allah. Ita ma Maryam Shattima ta ce. Dole sai an nutsu an fahimci juna sannan za a iya gyara abubuwa turan zan make a da turanci waɗanda suka halarci taron da sun yi imanin cewa gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki za su ɗauki matakan da suka dace da shawarwari baya ga ƙorafe-ƙorafen da aka gabatar idan an kula da 'yan sanda a jihohi da rikice-rikice suka yi kamari sakamakon zanga-zangar 'yansa sun ƙauracewa aiki na wani ɗan lokaci duba da yadda aka kashe abokan aikin su da uku, aka kuma raunata su ɗari da casa'in 196 su kuma fararen hula akalla 57 ne suka rasu tare da kona caji ofis kimanin 134 motocin 'yan sanda 164 tare da lalata da kona kadarorin gwamnati da na al'umma halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya A gaida Halima Abdulra'uf wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku bani tarihin asalin Ibo. Shin daga wani jinsi suka fito suka zo Najeriya? Ko kuma dama a Najeriya suke? Mai tambaya Isu Hundila Faki jihar Kaduna. Idan Isuhu na saurare, an dace ga daɗaɗɗen ɗan jarida ɗan ƙabilar ta Ibo kuma majiyin Hausa raɗau. Mista Alfonso Okoro Igwe daga jihar Abia zai baku ansa. A bisa gaskiya dai mawuyacin abu ne mutumin zamani ya ce ga ainihin asalin ƙabilar ibo Amma tarihi na nuna cewa an samu al'amun tsirar tukwane a yankin Nsuka tun duniya na duhu. Wato kimanin shekaru dubu uku kamin da awa. wannan babbar manuniya ce mai bayyana cewa haifaffun ibo ainihin 'yan yankin kudu maso gabashin nigeria inda yawanci suka kasance har yau babu shakka kabilar ibo ta ga hankalin duniya ga baki daya dabbar da zuwan turawa sama da shekaru 700 da suka gabata wato a karnin goma sha biyar kenan amma kamun wancan lokacin rayuwar mutanen ibo kamar a fannin tsarin mulki da shugabanci an farwa dattawa ne a lokacin wato babu sarki ko masarauta a lokacin kuma dattawan ne ke kula da duk abin da ya shafi shari'a da hukunci da yanke shawara a fannin wasu al'adun gargajiya ko ɗabi'u akwai tsarin aure da ya kunshi nema da baiko da ɗaurin aure da bikin aure da zaman aure da sauransu akwai kuma zamantakewa da ke tattare da zaman lafiya dangantakar kishiyoyi agonanci da uwantaka da sauransu lokacin ma akwai tsarin makwabtaka da ke tattare da aikin gandu da aikin gaya da abota da sauransu hmm. a fannin kuma adabi musamman da adabin baka hmm. akwai ire-iren su tatsuniya da almara da sauransu kuma fannin maganganun azanci lokacin da yana tattare da take da kirari da habaici karin magana kacici kacici da salon magana da adon harshe da sauransu hmm. lokacin ma akwai tsarin waƙoƙi musamman dai na aiki hmm. kuma akwai waƙoƙin yara ma lokacin na maza da mata lokacin ma akwai ire-iren su wasan kwakwayo hmm. da aka yi wurare daban-daban a yankin. Hmm. Nan kuma lokacin akwai ma sana'o'i irin na gargajiya hmm. kamar su kira musamman ma lokacin kirar jan karfe akwai kuma kirar tukwane da kuma saka akwai kuma sana'o'i ta gargajiya irin su noma dai da kuma su wato kamun kifi kenan. akwai dai ire-iren wannan lokacin. Sannan fannin bukukuwa akwai dai irin na irin dai na dodo wazon dodo akwai kuma na sabon doya akwai kuma wanda ake ce da shi ɗe ɗe hmm. irin dai na sa'o'i ne wanda kusan ma aka haife su lokaci ɗaya irin da sun kai ga wani matsayi ne lokacin idan suka kai wannan matsayin hmm. aka yi wannan da irin wannan bikin hmm. a nuna irin da sun isa duk abin da kamata a yi da mutum musamman ma maza ne ke wannan Eh, akwai kuma wadda ake ce da shi iwa akwa eh, wani biki ne kuma irin na sa'o'i ne kuma hmm. na irin an isa na miji eh, to fannin wasanni kuma akwai kamar dai yadda ake a arewa ma lokacin hmm. akwai kamar na mata irin tarafke maza kuma na da akwai wasan dara hmm. da kuma kokawa akan yi su da lokacin to ibo Mm. kabilar da tana da ita ma nata tsari na kwanakin wata ko na shekara wato kalanda kenan mm. wannan lokutan har yau ma wannan tsarin da mm. kabilar ibo tana da kwanaki guda hudu ne na makonta eh, ba dai kamar na turawa ba irin a ce da akwai kwana bakwai ko dai kwanaki bakwai ita dai tun daga lokacin har yau tana da nata abin nan da tsarin kwanakin wata da kuma shekara to tun cikin wannan da akwai kwana guda hudu ne hmm. to akwai eke kwana ta farko kenan hmm. akwai ore ta biyu hmm. akwai afo sannan kuma akwai unko to garuruwa dai daban-daban a lokacin suna da dai nasu cikin wannan kwanakin da sukan ci kasuwannin nasu akan zo a yi mul'amala Aiki ne ciniki dai saye-saye da kuma abin nan hmm. Eh to kuma lokacin ma akwai ma tsarin yadda suke mu'amala da kuɗi hmm. amma dai ba dai irin ta naira ta zamani ba ne. Hmm. Akwai dai tsarin nata lokacin da akwai irin bani ka bani. Ma'ana kenan a turance aka ce ba ta yau eh, eh, trade by barter kenan. Eh. Sannan kuma a ya ɗan ja da aka samu kuɗi. Mm. wato ina ce ma arewa lokacin ma akwai irin wannan kuɗin ana ce da shi wuri mm. wato ka wuri a turanci mm. akan yi saye da harshen ku na ibo ya ake kiran wura din wannan din wuri din oyorima kenan ake ce da shi oyorima eh oyorima ake ce da shi a mm-hmm. lokacin eh, sannan kuma irin da akwai ma a kabilar mu lokacin ma akwai irin tsarin namu na gine-gine to irin ne ma yadda ma aka saba nahiyar afirka lokacin hmm. akwai irin su gini da kuma tabo akwai kuma da zana da kuma bunu to hakan dai gine-gine ya kasance hmm. a bangaren mu a yankin mu lokacin amma yana hmm. ganin da zarar zuwa abin nan su turawa ina ganin aka samu canji matukar canji hmm. kusan komai dai an canza tsarin komai shi bature ya zai nashi tsarin hmm. musamman da ta mulki hmm. eh, lokacin an zo aka fara tura mutane sabon duniya su je su zama bayi wasu ma sai da su aka yi a lokacin musamman matasa. Wato Malam alfonsus ah, gabanin zuwan turawa wani addini kabilar ibo ke bi? kamun musamman da ta gargajiya ne hmm, addinin gargajiya ne da yadda ma aka saba a nahiyar hmm, afirka lokacin eh, hmm. eh, irin wannan addini ne ake da su lokacin kuma kowa ma kusan da yana da nashi abin da yake bauta lokacin akwai da ire-iren su itenga da amadioha da ungu da agu da idini ubadi da su igwe kala da kuma su agbala eh, kamar dai lokacin da yawa to malam alfansus akwai bayanai kala-kala dangane da ainihin inda kabilar ta ibo ta fito akwai masu cewa asalinsu sun fito ne daga gabar ta tsakiya asalinsu yahudawa ne akwai ko masu cewa a'a ba abin da i hada su da yahuda ga dai bayanai kala-kala kamar na fashin bakin ainihin gaskiyar wannan al'amari menene asalin kabilar ibo Aiki kamar yadda na faɗa ne hmm. tun farko na ce mawuyacin abu ne mutum ya ce ga idda ibo suka fito hmm. eh, ka dai gane haka eh, amma dai ainihin yadda na faɗa hmm. ainihin magadan wannan yankin kudu maso gabashin kasan ne sun fito da suka tarar da kansu dai ga su nan a wannan bangaren duniya inda mm. suka kasance wato dai shine ah. tartibin abin da aka sani kawai dai mm. eh, ni dai gaskiyar magana mm. ana fahimta da kuma duk binciken da dai na yi game da wannan kai dai to amma baka ganin baka ganin akwai wata alaka tsakanin yahuda da ibo da isa wasu ke ganin asalin su kenan Eh, ina ganin duk yadda dai ka dubi wannan za ka kwakulo wannan alaƙa ne daga irin da abin da ya shafi kasuwanci da sauransu saboda an fi sanin ibo da wannan abin nan kwazo na mm, kasuwanci da kuma mu'amala tare gane mm. amma ba ba tabbatar da wannan game da asalin ibo din ba mm. har yau dai ana dai cikin bincike har zuwa wannan lokacin da nake ma wannan bayani ina ganin ba tabbatar da wannan ba kai dai mu dai mai da abin yanzu dai jita jita ne to malam alfansu banda batun yahudawa akwai kuma wani asali da ake alakanta shi da Igbo? Eh kawai dai yawanci za su ce maka ainihin bangaren dai. akwai garin da ake ce da tsori Mm. cewa daga can suka fito mm. ah, kuma mutane ne da suka kusanci kogin Niger mm. yawanci mutanen ah, masunta ne kamun kifi suke da kuma noman doya da kuma shinkafa wajen ne dai amma wasu kan karyata wannan maganar ah, kuma wasu suna ganin cewa kai dai mutanen gwajen ne da yake ilimin boko mutanen anambra ta gulsu ne ya zo inda dai su suka kowa runguman ilimi dai to da yawa suka riga sauran fara rubutu to gan da yake suka bayana malam bature yadda abubuwan suke to ke ɗauki abin da ya ba tare da wani ainihin bincika wannan maganan ba cewa san hmm. da hmm. sushin da ya koko a mafarin ibo hmm. amma da dama dai ana iya karya ta wannan hmm. to me kake ganin da abin da ya daban-daban ne to akwai wani karin bayani da kake ganin na da muhimmanci da ya kamata ka yi eh, ma isu karin bayanin dai shine kamar yadda na faɗa zuwan turawa dai ya kawo dai wannan canji da matukar canji eh, canji aka kawo canji dai fannin addini sannan kuma zuwan turawa ne aka fara irin su naɗin sarauta kamar musamman ma lokacin shi Lord Lugard. An dai samu irin wannan kuma aka zo lokacin ne kuma aka shigo da tsarin biyan haraji da yake ma musamman ma mata ba su ji daɗin wannan abin ba. Hmm. Da yake dabda shi abin nan aka kai shekara alif dai zan ce dubu goma sha tara mm. da ishirin da tara mm. ma'ana 1929 aka zo mata gaskiya ba su ji daɗin wannan abin ba suka da tawaye mm. a birnin aba gaskiya eh, ba karamin hargitsi aka samu lokacin ba ya gane da ya ɗan zo ya ja lokaci ma kamun ma kome lafa lokacin a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alphonsus Okoro Igwe da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. hukumar fifa ta mai da gasar cin kofin duniya na club club daga watan disamban gobe zuwa fabrairun shekarar 2021 saboda dokar hana zirga-zirga ta coronavirus kungiyar bayan munich da ke wakiltar nahiyar turai ita ce ta lashe kofin zakarun turai cikin watan agusta amma annobar coronavirus ta yi mummunan tasiri da ta yi sanadiyar gaza kammala wasanni a sauran nahiyoyi har yau dai a kasar Qatar ne za a gudanar da gasar daga ranar ɗaya zuwa ranar goma sha ɗaya ga watan Fabrairu. Kungiyar Liverpool ta kasar Ingila ita ce ta lashe kofin duniya na club club a watan Disamban shekarar 2019. FIFA ta kuma sanar da gasar cin kofin duniya na 'yan mata 'yan kasa da shekaru 20 da 'yan kasa da shekaru 17 da ta ɗage a baya zuwa shekarar 2021 yanzu ta soke kuma ba za a yi wasan kwata-kwata ba. kocin manchester city pep guardiola zai ci gaba da horar da 'yan wasan manchester city har zuwa shekarar 2023 bayan ya sabunta yarjejeniyarsa na ci gaba da zama a kungiyar Pep Guardiola mai shekaru 49 da haihuwa ya lashe kofin Premier League sau biyu da FA Cup da League Cup sau uku tun lokacin da ya koma kungiyar a shekarar 2016. A bisa ka'idar raginsa na baya, Guardiola zai kammala aikinsa ne a cikin wannan shekara. Dan wasan gaba na kasar Sudan Muhammad Abdulrahman ya zira kwallo a cikin karin lokaci lamarin da ya hana Ghana samun gurbi na wuri na shiga gasar cin kofin Afirka ta shekarar 2021 a Kamaru. Kungiyar ta 'yan Afirka afirka ta arewa yanzu tana da maki shida bayan ta yi wa gane ci ɗaya mai ban haushi a garin omdurman a ranar laraba kwallo ɗaya da aka zira a wasan shine na farko da aka zira wa ghana a raganta da ya kai ghana blasters ga shan kashi a cikin wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin afirkan kafin fafatawar da sudan ghana ta lashe wasanni uku a wasanninta na baya na neman gurbin shiga gasar cin kofin afirka wanda za a yi a kasar kabaru duk da shan kashi da ghana ta yi har yau ita ce farko a rukunin si da yawan kwallaye Hukumar kula da kwallon kafa ta Afirka ta sanar da jami'an da za su yi aiki a wasan sharan fage na shiga gasar cin kofin zakarun Afirka na club club wadda kuma sai Asante Kotoko za ta yi da FC Nwadibu. Asante Kotoko mai lakabi Procopan Warriors za ta je kasar Mauritania ne a karawan farko a ranar 27 ga watan Nuwamba. Gausu Kane shine zai jagoranci jama'an da za su yi alkalanci a wasan tare da Ababayan Bulibada da kuma Amadu Beli Gise Amadu. Ana sa ran za a yi wasan ne a filin Stade de Municipal de A ƙarshe kuma an naɗa shugaban hukumar ƙwallon kafar Ghana, Kate Okreku a matsayin mataimaki na biyu na shugaban hukumar ƙwallon kafar Afirka ta Yamma shiya na biyu wato Wafu Zombi kamar yadda ka'idojin hukumar ta nuna. zaben a Akureku a matsayinsa na mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta Afirka ta yamma na biyu na zuwa ne bayan an zaɓe shi jagoranci hukumar kwallon kafar ƙasar Ghana a shekarar da ta gabata. Baba ya ko makeri sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai kuma Hailu Haili da ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.